Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar People's Democratic Party PDP a teku Abubakar tsohon jami'in kwastan ne, wanda aka jima ana fafatawa da shi a fagen siyasar Najeriya. Kuma wannan ne karo na shida da yake tsayawa takarar shugaban ƙasa. An da haife shi ne a garin Kojoli da ke jihar Adamawa ranar 25 ga Nuwamban 1946. Ya yi difloma a makarantar horar da malaman tsafta ta Kano da Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Ya shiga aikin kwastan a 1969 kuma ya yi ritaya a matsayin mataimakin darakta a 1989 daga nan ya tsinduma harkokin siyasa a shekarar 1990 atiku abubakar ya fara tsayawa takara inda ya nemi kujerar gwamnan jihar adama ƙarƙashin tutar jam'iyyar sdp sai dai gwamnatin mulkin soji ta janar babangida ta soke zaben a 1993 ya shiga takarar shugaban ƙasa a karo na farko inda ya zo na uku a zaben fidda gwani bayan da MKO Abiola da Baba Gana Kingiba suka doke shi. A zaben 1999, Atiku Abubakar ya tsaya takarar gwamnan jihar Adamawa kuma ya yi nasara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Sai dai kafin a rantsar da shi, ɗan takarar shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya nemi ya zama mataimakinsa. Hakan kuwa aka yi. A rana 29 ga Mayun 1999, aka rantsar da Obasanjo da Atiku a matsayin shugaban ƙasa da mataimaki. A zangon farko na mulkinsu, Obasanjo ya mai da hankali ne wurin hulɗa da ƙasashen waje yayin da ya danƙa wa Atiku ragama gudanar da harkokin tattalin arzikin Najeriya. Wannan dama ta sa Atiku Abubakar ya yi ƙarfi a siyasance har ma lokacin da wa'adinsu na farko ya cika wasu daga cikin gwamnoni suka nemi ya ƙwace mulki daga hannun Obasanjo. Bayan da aka yi tinja-tinja ta siyasa. Obasanjo da Atiku sun sake komawa kan mulkinsu a karo na biyu, sai dai tun daga nan aka sa zare tsakaninsu. A shekarar da bakwai shugaba Obasanjo ya yi yunkurin tazarci, inda Atiku Abubakar ya jagoranci yakin dakile tazarcen. Bayan da aka karya tazarce, Obasanjo ya yaƙi amincewa Atiku ya gaje shi. Wannan ta sa ya fita daga PDP ya koma jam'iyyar ACN, inda ya tsaya takarar shugaban ƙasa. amma hukumar zaɓe ta soke takararsa sai da ya dangana da kotu ya sami shiga. Sakamakon zaben dai ya bai wa Umar 'yar adu'a na PDP rinjaye yayin da Muhammadu Buhari na ANPP ya zo na biyu shi kuma Atiku ya ƙare a matsayi na uku. A zaben 2011 Atiku ya sake neman takara a PDP amma shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya kayar da shi a zaben fidda gwani. Daga nan sai zaben 2015 inda ya nemi takara a jam'iyyar apc kuma ya sha kai hannun shugaban ƙasa muhammadu buhari a zaben 2019 ya samu tsayawa takara ƙarƙashin jam'iyyar pdp inda nan ma muhammadu buhari na apc ya samu nasara a wannan karan tiku ya yi nasarar fitowa takara a jam'iyyar pdp bayan da ya kada 'yan takara goma sha biyu sai dai pdp ta faɗa rikicin cikin gida bayan da a tiku ya ƙi amincewa ya ɗauki gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike a matsayin mataimakinsa. Hakan ya jawo a yanzu haka gwamnonin PDP biyar ba sa tare da takara a tiku. Baya ga rikicin cikin gida, ana ganin babban ƙalubalen a tiku shine takarar Peter Obi. Domin ko yana samun goyon baya ne daga rukunin mutanen da suka saba zaɓen jam'iyyar a tiku ta PDP. Duk da haka, magoya bayan a tiku na ganin babu wanda ya fi shi cancanta tsakanin 'yan takarar. saboda ƙwarewar da yake da ita a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Suna kuma cewa shi ne yake da masaniyar yadda za a farfado da tattalin arzikin Najeriya. Amma masu adawa da shi na yawan cece kuce game da ɗimbin arzikin da ya tara kasancewar ya kare rayuwarsa ne a aikin gwamnati. Sai dai ya sha kare kansa da cewa tun yana da ƙuruciyarsa yake kasuwanci kuma yana da shekaru goma sha biyar a duniya ya saya mahaifiyarsa gida tun ma bai shiga aikin kwastam ba. ba ga wannan yana fuskantar suka ta ɓangaren addini. Kirista da dama na ganin laifinsa bayan da ya sa aka goge wani saƙo a shafinsa na Twitter da ya soki waɗanda suka kashe ɗalibar da ta keta alfarmar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Sai dai abokan adawarsa a cikin musulmi na zarginsa da rashin ba da goyon ba ga tsarin shari'ar musulunci. Duk da haka dai da tawan arewa sun bayyana goyon bayansu ga Atiku Abubakar. Haka kuma dokar taɗaita amfani da kuɗi da gwamnatin tarayya ta fito da su ta sa haɗansu daga cikin magoya bayan jam'iyyar APC suna komawa ga Atiku. To ko waɗannan abubuwa za su sa ya samu nasara a karo na shida? Ranar Asabar, 'yar manuniya za ta nuna.